barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa Ibe Gwandu da ke a nan unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan Ramadan yau Lahadi biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna yan cikin suratul Ghafir jiya mun tsaya aya ta tara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 أنفسهم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون bayan Allah ya gama ba mu labarin yadda mala'iku shine muminai lamba ta farko kenan mala'iku suka yi ma muminai da asa addu'a bayan sun yi tasbihi sun yi godiya ga Allah sun yi istighfari sun wa muminai addu'a sai Allah ya kawo mana labarin kishiyar muminai yanzu da mala'iku da muminai wayanda mala'iku cewa addu'a dun muminai ne gefe da yake a gefe ɗaya kuma akwai kafirai su kuma da dukkan nau'ukan su sai Allah tabaraka ta'ala ya shiga ba da labarin su Allah ya ce innal ladina kafaru yunaduna lallai wayanda suka yi kafirci kafirai za a dinga kiran su a ce musu lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum yadda Allah ke fushi da ku ya fi yadda kuke fushi da ku a yau kuke fushi da kanku a yau iftu da auna ilal imani fatakfurun lokacin da a can duniya ake kiran ku zuwa imani kuna kafircewa wata an je lahira kafirai suka ga abin da suke ciki na azaba da musiba sai su dinga jin haushin kansu suna cewa ya aka yi muka yadda muka shiga wannan abu ina wani da wani ya aka yi muka yadda wani da wani suka fi mu wayo a duniya suka imani dumin mu imani ba sai kasance suna jin haushin kansu a lokacin da hannayensu za su yi shaidu a kansu yau mana simu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubuna lokacin sai kasance suna jin haushin kansu hannunka yana jin haushin jikinka jikinka yana jin haushin hannunka to wannan haushin da suke ji ya kama su mutum yana jin haushin kai ne ya aka yi ne haka sai Allah ya ce a gaya musu yuna dauna sai a kira su a ce lamaksullahi kushin da Allah ya yi da ku a duniya lokacin da ana kiran ku istu da auna ilal imani fatakkurun akbar min ma'tikum anfusakum ya fi girma duka kushin da kuke yi da kanku a yau kaga wannan ya nuna cewa Allah yana fushi da kafirai tun a nan duniya zaka lokacin da ake kiran su istu auna ila imani fatakkuruna lokacin da ake kiran ku ga imani kuna fata cewa kuna tare da fushin Allah don shi kafirai suna cikin hushin Allah ana kiran su ga abin da Allah ya ce ba su yi ba sannan wannan ayat ta tabbatar muna Allah yana fushi kuma wanda ba Allah ba bayan shi suna hushi amma hushin su zai zama daidai nan ba za mu ci ba za mu ci Allah na fushi ba tunda an ce a Adam na hushi da ya ce la maqtullahi Allah da kai ne jinkinta kalimar maqtu la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum kaga jingina ma kan shi hushi sannan jingina musu su ma hushi al maqtu shine tsananin fushi don haka Allah yana tsananin fushi da kafirai ibnu kasir rahmatullahi alaihi yace yaqulu al-maqtu ah, la maqtullahi ahla dalalati fushin da Allah ke yi ga ma'abuta bata hina uriba alaihim al-iman fi dunya lokacin da ake gifta musu imani ga a duniya kuhu suka ba imani fa abau an yaqbaluhu suka ƙi su karɓi imanin asbaru mimma an anfusahum ya fi kan fushin da suka yi da kansu azabar ayanu yau yawmal ƙiyama lokacin da suka ga azabar Allah ranar alkiyama suka san cewa ba Allah ya zalunce su ba ayyukan su ne suka kawo sai su fara kiraye kiraye qalu rabbana qalu rabbana amatna sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa'tarafna فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج Allah ce ƙwallon sai su ce duk kina ga musu haka ce rabbana amadna nasnatayn ya Allah ka kashe mu hasso biyu wa ahyaytana nasnatayn ka raya mu hasso biyu fa'tarafna bi dhunubina yanzu mun yi itirafi mun yadda da zunubanmu mun yadda mu ne bamu da gaskiya kuma suna jin haushin kansu mutum ya ba kai ne rashin gaskiya duk wanda bai da gaskiya mutane na jin haushi ne to yanzu mutum ya yadda ni abban da gaskiya sai ya wai aka yi ni haka sai ce fa'tarafna bi dhunubina mun yadda da zunubanmu fahad ila khurujin min sabil shi akwai wata hanya da zamu fita cikin wannan azabar taka kaga a matta nasna tayi Allah ka kashe mu so biyu kashewa ta farko inda jamhurul ulama mafiyan malaman tafsiri shine ta kafin a haife su sannan aka raya su lokacin da aka haife su aka busa musu rai kenan cikin ciki shine a rayawa ta farko sannan mutuwa ta biyu wannan mutuwa da aka yi tasuwa ta biyu wadda aka yi kaifa tafuruna billahi wa kuntum ahya'a amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum zaka mutuwa ta farko ta cikin ciki wannan shi ne mafi yawan malaman tafsiri suka tafi kuma shi ne kauli mafi inganci cewa an kashe mu so biyu da ba mu da rai Allah ka raya ka kawo mu duniya ka koma kashe mu sannan ka koma raya mu me yasa suke wannan lissafi domin su nuna akwai yiwuwa a kashe a koma rayawa za ka fara ila ku hudu biyu sabi zai abai da ku don ya da ka a ce ah, ai da mutu ya mutu ce ah, ai so ju ne ai ko waje so ju muna mutuwa kuma so ju muna rayuwa za ka kai da kai muna so ju ala ka iya wuda da uku shi ne abin da suka yi suna neman su dawo a ولو ترى إذ المجرمون na, رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون هكذا في جاي sun tsafi yadda da zunubansu walau tara da mujrimai da ake so na, rabbana na, wa samina yanzu kan Allah mun yi ji mun yi gani yanzu muna ganewa duk abin da aka faɗi muna ganewa za ka amai da mu duniya amma Allah ko tanka musu bai yi sai ya ce mai zalikum abin da sauke cikin wannan zalikum bi annahu idza sa'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu فالحكم لله العلي الكبير Allah ya ce zalikum wannan azabar da kuke ciki wannan ɗanɗana ku da kuke yi bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum saboda a can duniya in an kira Allah shi kadai sai ku kafirce aj'ala al-alihata ilahan wahida yanzu waannan a ce abin bauta guda ne wannan ma na buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wato kun san akwai Allah din amma dai su take bauta mai shi kadai duk lokacin da aka kira Allah a bauta mai shi kadai kamar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi to kafartum sai ku kafirce wa in yushrak bihi tu'minu in aka yi shirka da Allah aka samu wani abin bauta kuma bayan Allah sai ku yi imani to fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir to lalle ku san hukunci na Allah ne madaukaki mai girma shi adda hukunci da haka ya riga ya hukunta muku shiga wuta da ka za ku shiga wuta kuma za ku dawo mu ciki Allah ka tsare mu da agaya mu na haka wata wani abubuwan fa duk izna duk jan hankalin mu ne duk jawo jawo mu ne duk lurar da mu ne kuma mu ma da mu taho nan mu taru muna saurare duk muna nuna muna su. kawai abin da ake aukuwa shi ne shaitan da ke zuwa ya kaje ka yau ya kaje ka gobe ya ja ka nan ya ja ka nan kamata kai ta addu'a Allah ya tabbatar da ka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kai ta karanta wannan cewa Allah ya tabbatar da ka Allah kada ya jaye ka akwai wasu da sai da suka yi imani sai da suka ji sai da suka fahimta sannan kuma dugadugan suka samu zamiya suka koma inda suka fito Allah ya tsare mu daga komawa ga bauta ma wani Allah طيب هو الذي يريكم آياته هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله يكون استناني ya jiyo ga mutane cewa ga fa yi muku abubuwa a nan duniya fa yi muku abubuwa yace huwa allazi yuhyikum ayati Allah fa shine wanda ke gwada muku ayoyi ne a karanta wannan aya a karanta wannan aya a saukar da wannan aya a saukar da wannan sura sannan aya kauniya ga rana ga wata ga abubuwa ga dare ga rana wa min ayatihi al-laylu ash-shamsu wal-qamaru wa min ayatihi الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ga ayoyi ne nan kullum ana ganin yini ana ganin dare ana ganin rana ana ganin wata ana ganin wasu abubuwa wanda ke nuna cewa lalle wannan kudura ce ta Allah don shi kan gaba Allah zai kira mu yawo cikin gari mu yawo cikin kasashe mu je mu ga kudura Allah mu ga ikon Allah don haka sai Allah ya muna yanci na nake huwa alladhi yuriikum ayati Allah ka shi ka gwada muku ayoyi dai wa nazzilu lakum minas samaa'i rizqa kuma Allah shi ka saukar muku arziki daga sama don haka yanzu yana kinkina ne yana goran samu da cewa shi ya cincinta ga mota ba saboda shi ka saukar muku da arziki daga sama kaga wannan tauhidin rububiyya ne ko sai Allah ce wa ma yatazakkaru illa man yunib amma babu mai tunani ya gane sai mai komawa ga Allah ka gane Allah shi ke saukar da ruwan sama ya saukar da tsiro ya saukar da abinci a dafa abinci ka ci a noma a shuka a dafa ka ci to duk wannan iko ne na Allah to tun da Allah ka haka ba ku jayayya huwa allazi yuwikum ayati wa yunzilu lakum minas samai rizqa tunda kun da shi ka saukar da haka to fad'uhu mukhlisina lahu ad ta tauhidul uluhiyya ya rabbi dama ko da shi Allah na kawo tauhidin rububiyya ya kafa hujja da shi akan uluhiyya tun da kun yadda shi ka saukar da ruwa a sama shi ɗai ka saukar san muku ruwa tsiro ya fito abinci ya fito to yanzu kan fadu ulu mukhlisi na lahudin ku kuna mai tsantsanta mai addini kuna masu tsarkace bauta gare shi ba ku shi da wani yadda babu wanda ke tarayya da shi wajen saukar da ruwa ya tambaye su da lata da uzza da hubal da manasa da kowanne ba su cewa ɗayan su shi ka taimakawa wajen saukar da ruwa ɗayan su shi ka saukar da ruwa ko shi ka taimako Allah wajen saukar da ruwa ba su haka to tun da ba su ka yi ba tun da shi ke saukar da ruwa shi ke kun yarda da haka to wajen kira ba su kira shi ci kaɗai mana kuna masu tsantsanta bauta gare shi kuna masu tsantsanta addini kuna masu kaɗai tashi shi kaɗai sai Allah ya ce walau karihal kafiruna ko da kafirai sun ce annabi sallallahu alaihi wannan ayat sai ya dinga karanta ta ko da yaushe cikin bayan sallah kamar yadda ya tabbata cikin ah, musa imam ahmad cewa annabi sallallahu alaihi ya gama sallah sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا حول ولا La ilaha بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون sai kasance annabi na maimaita wannan ayar biyu ya gama sallah kuma wannan irin wannan riwaya ita ma a cikin sahih muslim to da kai na cikin azkar da aka yi an gama sallah ana karanta wannan tana zuwa ne bayan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam tabarak ya dhul jalali wal ikram in magariba ce ko asuba kafin mutum ya ya ya ya jaye kafa ta da yake zama ya karanta la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in so goma sai wannan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كما يدعون فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون zai kasance annabi sallallahu na maimaita haka bayan kowace sallah mm. don haka Allah da ya cincinta shi kadai da yake shi kadai ya saukar da ruwa shi kadai ya halice mu wala in sa'altahum man khalaqa la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da an tambaye su wayyi halitta wayyi halitta za su ce Allah sai Allah ya ce to shi kamata a bauta ba lahul khalqu wal amru wanda yake da halitta shi yake da umudi duk wanda shi ya halarce ku to shi ke da cewa ga abin da za ku yi kuyi sallah biyar cikin yini ku ce mun yadda ba tare da wani cewa to don mi biyar don mi ba shidda ba don mi ba bakwai ba don mi ba uku ba a yi azahar ka a hudu a yi su a tsarki da rana mun ji mun yadda babu mai cewa shi sai an gaya mai dalilin da ya sa hudu za a yi azahar ba wanda ya haka saboda ne lahul khalqu wal amru shi yake da halitta shi ya halitta mu shi adda umuri shi zai cewa a to ai ku anan duniya bawa da mai gida yake ku bawa bawa ba mai aiki yace aje aika kaza cewa dan mi sai kaga ya min dan mi zan kaza ba haka saboda haka a bauta mai shi kadai tunda shi yayi halitta shi kadai ya cincinci a bauta mai shi kadai ko da kakarai sun so ko da kakarai sun ki Allah ka ba mu ikon bauta maka kai kadai رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق Allah طيب. الله ce rafi'ud daraja Allah shine mai madaukakiyar daraja babu wanda ya kai daraja da girma na Allah don shi in kan nemi kariyar Allah ka nemi kariyar babba in kan nemi taimakon Allah ka nemi taimakon mai babbar daraja wanda zai iya taimaka ba shine rafi'ud daraja wanda yake da babbar daraja sai ta dokaka dul arshi kuma shi ne ma'abuci al arshi dokin ruha min amri ala man yasha'u min ibadihi yana jefa wahayi shine ruh yana jefa wahayi na al'amarin addini ne na al'amarin wahayi ne na al'amarin manzanci ne alaman ya shaku min ga wanda ya ga dama na bayi ne don Allah yake ya dama yake zaba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar annabci ba kokarin mutum ke sa ya kai annabi ba don shi ya ta cewa annabi yana sallah raka'a goma sha kai baka dinga yin tsari don kai kai ma ka za annabi ko ka wuce ba a kaiwa yurkin ruha min amri alaman ya sha'u shi ke gani dama kawai ya ce wani za ka san ce nisa ba ba wani ba nisa ba wani ba a cikin suwar ta ne suka ce ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله يكتب سوك ربا وشي يقرأ وكذا أن كي شيء أن قبيلة كذا da an kai shi ɗan ƙabila kaza yanzu akwai masu cewa ne aka aiko annabi a ƙasashen larabawa rubuce ke karanta shi a littafi kuma ba wai abu ba ne wanda yake wai a'a wasu suka rubuta rubuce wajen me aka aiko annabi a ƙasashen larabawa ba a ko shi ƙasashen da su za su ci gaba a gaba ba sai mu ce yuqiru min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah shi ke jefa ruhi ka jefa wa'ayi na al'amari ne ga wanda ya ga dama na bayi nai. don haka eh, zama annabi zama manzo ba yawan ibada ne, ba yawan aikin kwarai bane Allah ka zaɓo ka in ya zaɓo ka to ka fi kowa da kowa ka ibada duk wanda ka fita fita kuwa ta kowa sai a ce sai ta yi daidai da taka haka zaɓi ne na Allah dan shi ce alaman ya sha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama na bayi dai li yunzira yawmat talaq domin yayi gargadi ga ranar da za a haɗu Yau talaq ranar da za a haɗu kaga duniya na ake rabuwa da jiki da ruhi su rabu wa zanna annahu firak. lokacin mutum zai tabbatar da cewa za a rabu in ya kai wani matsayi na an tsara ya tabbatar da ya ga mala'iku ya san cewa za a rabu rana kiyama kuma yau talaq yau da ruhin zai dawo ga jikin a koma haɗewa wasu malamai suka ce yawmut talaq shine ranar da za a haɗu da mutanen farko da na ƙarshe da mutane da aljannu da mala'iku da wanda suka fara mutuwa da wanda suka mutu ƙarshe malaman tafsiri suka ce duk wannan fassara tana shiga domin duk haɗuwa ne don ka yawmut talaq yana ɗaya daga cikin sunayen ranar alkiyama radda za a haɗu mutanen farko da na ƙarshe radda ruhi zai haɗu da gangar jiki bayan sun rabu a nan duniya radda mutum zai haɗu da wani ake makakanka na bakwai ya da suranta ya kakani na bakwai yake da ranar alƙiyama zai gane yau mutala a ƙirar za a haɗu amma ya gane kowa na nafsi nafsi in kuma Allah ya yi musu kuma ya yi muna gabon munkatar na shiga aljanna sai a ga juna a san juna a saba da juna Allah ya yi muna haka wanne ne yau mutala yau mahun ba yau mahun ba لا يخفى على الله من الملك اليوم لله الواحد القهار طيب في الله يكي يوم الثلاث شيني يوم هم بارزونا لأن الزاتي تو أبيني كوة يتو أبيني لأن بابو فرفتا بابو لوك بابو نمو لكوة ذي شبوة كوة فيلية دي دي كوة يوم هم بارزونا لا يخفى على الله منهم شيء babu shai babu komai da ke boyuwa ga Allah a shai na kira fi siyakin nasu la ya fa Allah min shi wato komai da komai zai ce komai da komai Allah zai ce komai da komai za a tara shi waje daya limanil mulku yau ya Allah ya ce wake da mulki yau kuwa ya shu sai Allah ya ansa da kai ne ce lillahi alwahidil qahhar mulki yau na Allah ne alwahid wanda yake shi kadai alqahar marin jari, wanda ya jari komai hadisi ya tabbata ibnu abi hatim ya rawaito يتي حدثنا محمد بن غالب الدقاق قال حدثنا أبي بن عبيدة قال حدثنا مؤتمر عن أبيه سليمان كنان قال حدثنا أبو نبرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة ولمن كرا زي كرا تاشع القيامة يا أيها الناس أتتكم الساعة يا سو متاني الساعة تازو مكو تاشع القيامة لوكا تشياي fa yasma'uha al-ahya wal amwat lokacin kusan tashin kiyama kamar da yace sai masu rai da mamata duk su ji qala wa yanzilu Allah azza wa jalla ila as-sama'i dunya wa yaqulu sai Allah ya sauko zuwa saman duniya sai ya ce liman mulku al-yawm sai an azama kai ya lillahi al-wahid al-qahhar in an tashi ranar alkiyama Allah in yayi magana to babu mai iya ansa mai shi sai ya ansa maka ne shine al-wahid daya wanda kilo shine al-wahid wanda yake kaga al-wahid da al'ahad ba ida da su alwahid al'ahad al'ahad yana nuna tilo shi kaɗai yake bai da nabi bai da na uku alwahid shi kaɗai yake alƙahar da rinjaye wanda ya rinjayi bayi wanda kowa ne ya ja ya ce a bauta wani kuma baya ne wani ya zo ce ana rabbukum al'ala wani ya zo ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri kaga yayi jayayya kina nuna yana da ja to amma an zo ranar lahira wani ya ce ah, ana aki bi shamsi min al-mashriqi fa aki bi hadin al wani ya zo ya ce ana fi wa umi kowa ana jayayya da shi duniya amma shi ke da rinjaye duk wanda ya ja ya faɗi fir'auna da ya ja ya faɗi hamana da ya ja ya faɗi namurudu da ya ja ya faɗi shine mai rinjayi alkaharu kenan wanda yake rinjayi da ƙarfi wanda alkaharu shine wanda ya fi ƙarfinka bayan da za yi ba kyale shi ka yi ba kai mai kara ba kyale shi ka yi ba domin abu abin ya wuce kawai ƙahar shi ne ya fi ƙarfin ka ne kawai babu yadda za ka yi akwai mai iya wani abu da Allah shi ne alwahidil ƙahar wanda yake ɗaya tilo kuma alƙahar wanda yake yana da rinjayi. sai Allah ya ce musu al-yawma tujza kullu al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulima al-yawm إن الله سريع الحساب talace kullu nafsin bima kasabat yau za a saka ma kowace rai da abinda ta aikata la zulmal yau babu zalunci yau abinda muka maimaita jiya ko shekaran jiya cewa kowa ka gani wuta adalci ne la zulmal yau babu zalunci a yau Dawaka haka ranar alkiyama ba a zalunci kowa za a yi ma wani adalci wanda aka wa adalci ya ga bori domin za a jefa shi wuta ne wanda aka yi ma falala da rahama da gafara shi kuma shiga aljanna don shi mutar ko Allah ya muna falala da rahama da gafara Allah kakka ji ayyukan mu Allah Allah ka yi muna rahama saboda kai ne ahlul taqwa kai ne ahlul maghfira ta ce la zulmal yau babu mai zalunci yau inna Allah sari'ul hisab Allah mai saurin hisabi ne kaga ko mutanen masallacin da ɗaya aka ce a yi mai hisabi cikin rana ɗaya kai ka san a yi musu hukunci cikin rana ɗaya babu alƙalin duniya da zai yi musu hukunci tsakanin ka da wani ka da wani ko babu wani bale a ce duk wanda annan a yi mai hisabi tsakanin da baba ne tsakanin da mahaifiya ce Allah kalla duk wanda annan dole yana da mahaifiya da mahaifiya wani yana da mata yana da ɗaya-ɗaya. wani yana da 'yan uwa wani yana da makwabta wani yana da abokan kasuwanci wani yana da waɗanda ya zalunta wani yana da waɗanda suka zaluntai amma duk a haɗa su rana ɗaya a yi musu hukunci lokaci ɗaya ba a zalunta ɗaya lallai inna Allah sauri wa hisab lallai Allah mai saurin yin isa ne duk waɗannan yana sa ka kaga girman Allah kaga kudura ta ta tawazu ka kankantar da kanka ga Allah wajen roƙon gafara kai wajen roƙon rahama kai Allah kai da kake da iko kawa mutane gaba daya bale ba mutanen masallacin gaba mutanen farko da ƙarshe aljanu da mutane dabbobi da kwari za a tadda dabba mai kaho da ta dunguji wadda ba ta da kaho ai mata hisabi sana'a mai da su kasa kaji Allah saboda tsananin adalci ne da ba ya zalunci ka ji fa yanzu ka san adalcin Allah yanzu in akuya ko tunkiya ko rago ko yanzu ya iske kashin ki tsagari ko ka aje gero ko ka aje shinkafa ko ita ɗaya gare ka ya canye ta yi gaba ba a tafi ranar kiyama a tambayi saboda abinci ya ci duk wanda yake jin kuma shi bai ajewa bai ɗauke tara ya kai banki don shi kai ake mata kai yanzu ka je ka samu abincin wani kacce ya ranar lahira za a kashe ka a ce don ni saboda kai wayo gare ka aljihu kake duk aka yi baki aka kasa yawa aljihu da maka na wando duk inda ya shaka maka yi asu ka yi wajen ajiyewa duk inda ya shaka je wanki ka buɗe account duk in ka samo ka saka wayo gare ka sosai na ajiyewa akuya ko tunkiya kuwa ba ta da wayo ajiyewa iyaka ta ci ba ka duk abin da ka ci halarci ita gare ta duk je kan wahala kai waye ka samu abinci ka aje in akuya ko tunkiya ko wata dabba da baka da aljihu baka da wurin ajewa in ta zo ta ci ta halar halal duk komai ba a yi mata bukatuwa ta zo ta ci to amma in ta tuni daya tana bukatar ta tune ka ba ta da bukata tana bukatar abinci don shi in ta ci abinci halal amma in ta yi tuni to ranar lahira ce an tashe ta ce don me kika tuni wancan sai a samu ta ce sarama karama ta nasi a maishe su ƙasa in ka yi biyar gari ce ya laifin ni kun tutura ba idan in ma da ma an zo an rama cikin da wa mutane an mai ƙasa ni ba a koma to kaga wannan ya nuna maka adalcin Allah don shi malamai ke cewa duk wanda zai mutu bai da abin da zai ci shi ma in ya ci haka ne yanzu misali ka ɗauki abincin mutane amma da shara'i baka da kala biyu na turagi gida ka aje ka yi waye baka da naira goma a banki za ka tsofi hidda a baka da takalmi gida ka aje baka da hilo baka da shi ina baka da katifa kamar yadda dai akuya take da tunciya ko ni wata aje ba don in haka ka rayuwa ka duk abin da ka gani ka ci ka ci kawai kawai na kan shi ma ci shi ma in ya ci ba a mai hisabi amma kai da adda wayo in ka zaka kai ka aji zaka tsara zaka sa aljihu zaka yi waye in ka dauki abin mutane don me zaka tsaya ka jinwa ka ci abincin mutane ba kana da kala guda da tsohon gida kafin ka aje to ko suka sai ka ci abinci don mi kana da kaza kana da hilo ka gida ka san ka amma dabbobi ba su da wannan don sai aka halatta musu duk abin da za su yi wanda yake rashi ne amma kuma in sun zalunci wani akuya ko tunkiya ba ta bukatar ta fi wani ba ta da wannan bukata in ta yi zalunci ne kawai za ka za a da ita ranar lahira a ce ta yi mata za ka labun karama Aka dawo hulma yau Allah ki babu zalunci yau inna Allah sayyul hisab lalle Allah mai saurin hisabi ne mai saurin hisabi ne tsakanin bayi ne wa anzirhum yawmal azif wa anzirhum yawmal azifati lil qulub ladal hanabi kafirin ma lil zalimin min ولا شفيع يطاع sai Allah ya ce wa anzirhum ka gargaɗe su ka yi musu gargaɗi su mutanen makka ba annabi sa ta aiko shi bashiran wala zira yana yin bushara yana yin gargaɗi amma yin tun ɗazu yakin mutane ka kahirai ne ake za ka kahirai sun yi ake musu gargaɗi ake musu su mumine su ake wa bushara wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sittin inda rabbihim za ka su mumine su aka wa bushara yanzu kuma ka kahirai ne ake wa magana za ka sai Allah ya ce wa anzirhum ka gargaɗe su yawmal azifati ranar ta yi kusa al'azifa ismu faɗin ne na abin da yi kusa azifa iktaraba ta yi kusa Allah ya ce azifatil azifa Allah ya ce iktarabatis sa'atu duk wanda yake nuna cewa abu ya yi kusa sa'a ta yi kusa shine wa anzirhum yawmal azifati kai musu gargadi ranar da ta yi kusa ɗaya daga cikin ranar alkiyama kenan idin kulubu da alhanajir kazimai lokacin da zukatansu za su zo ga makogaransu kuma su bakin bakinsu ba su son su fito wasan saboda tsoro wannan ranar zukata sai sun fito sun kawo ga makoshi sannan kazimai su kuma sai su bakin bakinsu ba su son su fito doka alkambu shine ka hadi Allah ce wal kazimin al-gaiba da masu ɓoye fushi wata fushin ka asalin cikin zuciyarka amma ka bakin bakinka baka faɗa mutane bakan magana ba baka faɗi abin da ke nuna kana fushi ba to ranar alkiyama haka kakarai za su kasance zukatansu za su kawo daidai makogaransu amma kuma ba su so su buɗe baki domin su fito ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi shek muhammad al-amin shek ya ce wa ma'ana kaunul qulubi ladal hanajiri abinda ake rini da zuwan zukata daidai makoshi ko makogaro fi zalikal waqti a wannan lokacin na alkiyama fihi li ulama at-tafsiri wajhani ma'rufani malaman tafsiri suna da fuskoki biyu da suke fassara wannan ahadu kuma na farko ma qalahu qatadatu wa ghayruhu abinda aka rawaito daga atada da wani shi min anna qulubahum yawma idin cewa zukatan kakarai wannan yinin turfa'u min amakiniha ana dago ta daga inda take sisuduri a cikin kirji zuciya take za a daga ta daga nan hatta talsafika bin alqu hatta kasance alaƙetar ga makoshi fatakunu ladal halajir ta kasance daidai makogaro falahiyar ta ruju min afwahihim faya mutu ran ba za ta fito ba ta bakin su sai su mutu jarar ya fito walahiyar tarji'u ila amakiniya fi suduri kuma ita zuciyar ba za ta koma can inda take ba a cikin kirazza faya ka nabbasu su samu yin shida wa hadha wa hadha al wannan shine zahirin qur'ani idil qulubu ladal hanajir kafimin lokacin da zuku da nasu ba koma ba bale su samu su samu yin numfashi to wannan rana ce Allah ya ce a gargaɗi kafirai a gaya musu ba wata rana za ta zo wanda za su yi haka duk domin mai domin su gargaɗu domin su ɗauki izna domin su ɗauki wa'azi domin su kiyaye sai ya kasance cewa ba su ci gaba da kafirci ba sun musulunta sun samu rahama Allah sai Allah ya ce malim na min hamimi wannan yinin zalimi bai da wani masoyi wanda ya yi zalunci wanda ya shirka bai da wani masoyi wala shafi'i bai da wani mai ceto ba da za a yi sa'a ya ce zan cecewa ne a ce cecewa ne ka tafi a'a babu da iya cetonka ba ka da wani masoyi kowa yana nafsi nafsi don haka ku ji tsoron irin wannan rana wanda ke gaya muku haka fa ya alamu fa'ina tala'ayi ya alamu fa'ina tala'ayi wa ma fi su ya ce ya lamu na tal'ayuni Allah shi ya san khiyanar da ido ke yi wa ma su da abin da kiran za su ke koyewa don haka yana da tsananin ilmi ya san komai na tal'ayun abin da ka kalla kowa bai ka kalla ba wanda ka harara da idon ka ko ka bashi tsoro kowa bai gani ba sai shi a wani abu da ka kalla da ba a son ka kalla shine kha'inatul ayun ka ga wani abu ka yi siyana ka yi yaudara da idon ka to duk Allah ya san ta, wa ma tukhfi sudur da kuma abinda ma ka boye cikin ka lokacin da ka kallo haka kai kan babu wanda ya kalle ka tunanin da kai sai Allah ya san shi don shi Abdullah ibn Abbas ya ce huwa ar-rajulu yace ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur huwa ar-rajulu yadkhulu ala ahli ahli al-bayt bainahu da ala ahli al-bayt baitahu shine mutum da ke shiga gidan mutane sai ya shiga wani gida an gayyace wani abu wa fihi mulmar'atu tulhasana cikin gida akwai wata mata mai kyau Auta murru bihi wa bihi mulmar'atul hasana ko yana nan zaune da shi da mutane sai wata mata mai kyau ta wuce fa idza ghafalu lahiza ilaiha idan su ya ga sun gafala ba su kallo sai ya dan kalle ta haka fa idza faqinu gabba idan ya za a gane shi sai kawo da ido yayi kamar bai gaji ba ya Allah ya ce alabu ayun fa idza ghafalu lahiza idan suka koma gafala sai ya koma dan kallawa fa idza fa'inu gabba basarahu idan kuma suke, ga za a gaje su ya hunce da nunai anha wa qad tala Allahu min qalbihi Allah ya tsinkaya daga zuciya tai annahu wajja law tala ala farjiha to yana so ya ce kai mata da inda dai ba wata da tuwa ne kalle ta cikin zuciya yana waya haka babu wanda ya sa abin da yake wani Allah ya ce na sa abin da kake wani shine ya alabu qa'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san khiyanat ido da kuma abinda zuciya take koyewa abin da kira da suke koyewa wannan a misalin da Abdullahi Abbas ya ya kawo ya shiga ciki wanda ba shi ba ma ya shiga ciki duk wata khiyana da za ka yi da ido ka gani ka ce wallahi baka gani ba to wannan khiyana ce ta ido ka ga abin da bai kamata ka gani ba ka kora ido ga abin da bai kamata ka kura ma ido ba yana cikin kha'inatul ayun ka yi ma wani wata harara da bai kamata ba ka yi ma wani kallo da bai kamata ba ko wani yaron mutane ka je gida ka bashi tsoro iyaye ne ka kauda kai kai kuma ba ka bashi tsoro ba akwai masu haka nan da yawa Idan su ba mutum tsoro su ba yaro da karami tsoro in baba ne ya juya kowa ya su juya sai kamar ba su suka mai ba to juya cikin kha'inatul gun malamai sun faɗe shi yana cikin kha'inatul ayun amma dai wannan shi ne fassarar Abdullahi bin Abbas to wanda ya san ha'inatul la'ayi ya san ma ta khabis sudur abinda kira zake koyewa yana nuna ni yana nuna da tsananin tsananin ilmi don haka wallahu yaqbi bil haqqi wallahu yaqdi bil والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير wancan wanda yake ya san ha'inatul a'yun kuma ta zo za ka da tsananin ilimi kenan don haka wallahu ya umbe bil haqqi lalle Allah hukunci na gaskiya daga nan malamai suka samu alƙali dole sai yana da ilimi ba a sa wanda bai da ilimi alƙalanci Allah kalla sai ya san ilimi don Allah yake ya alamu qa'inatul a'yun wa ma tasfisu sai ce wallahu ya umbe bil Allah shi ke hukunci na gaskiya don haka alƙali sai ya kasance cikin sifofi ne yana da ilimi don shi annabi sun sai ce alqudatu salasa ko qadi qadiyani fil nar wa qadi fil janna cikin qadiyani fil nar wanda bai san gaskiya bai hukunci da abin da ba haka ba don ka kahin ka na alƙali sai ka yi ilimin alƙalanci ka san ni an daidai ka san ni ba daidai ba wannan wajibi ne ya alamu kha'inatul ayyuhi ma tusulu sai Allah ce wallahu yaqdi bil haqqi lalle Allah shi ke yin alƙalanci shi ke yin hukunci ya alƙafi shi ne alƙali yaqdi bil haqq wal ladina yakuna min dunihi wayanda suke kira koma bayan ya Allah la yaqbuna bi shay'in ba su iya yanke hukuncin komai saboda ba su da ilmi ba su ji ba su gani ba su san komai ba gumaka ne za ka ba su iya yanke makowa hukunci ko ka je inda gunki ko kai kuka ko kai dariya duk sai ne ga rai domin shi bai jin ka bai da rai bai ji bai da hasasiya bai gani sai Allah ce inna Allah huwa as-sami'ul basir lalle Allah shine as-sami'u mai ji shine al-basiru mai gani daga nan malamai cikin mabahis da alƙalanci suka ce dole alƙali sai ya kasance as-sami'u dole ne sai alƙali ya kasance as-sami'u mai ji saboda mai sura Allah ce wallahu yaqdi bil haqqi wal ladina min dunihi la la yaqduna bi shay'in inna huwa as-sami'u zaka dole alƙali ya kasance mai ji kuma baya alƙalanci Wani inda jamhurin ulama a kai mai a watan to bai ji abin da kake ba bai ji ƙarar da ka kawo bai ji ƙarar da wannan ya kawo ba bai ji abin da shaidu ya guda ya faɗi bai ji abin da shaidu guda ya faɗi ba da haka bai cincinta ya yi alƙalanci ba Wanda wallabi ne nuna ya haka albasir mai gani suka ce cikin sharuɗa alƙali sai ya kasance mai gani domin ya gani amma wasu mallamai sun ce alƙali idan yana ji wasu mallamai sun ce yana iya alƙalanci ko bai gani ga abin da bai buƙatar ido ga abin da kuma aka yi ajiya wani kajiyar da aka yi kajiyar da aka yi to yana iya alƙalanci cewa makahu yana alƙalanci wannan shine mazhabar jumhurul ulama ba amma dai akwai wasu cikin malamai da ke ganin bayan yi amma shi wanda bai ji su kuma jumhurul ulama suna ganin bayan yi duk sun samu su ne suna samu su ne daga wa'annan ayoyin da ke magana hukunci na Allah da hukunci na gaskiya sai Allah ya ce أولم يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله ينواق Allah ya ce awalan mai sihu fil ardi shin yanzu su mushrikan makka ba za su yi tafiya cikin ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim su ga ya ƙarshen wanda suka kasance kafin su da kasance ba su muka fara yi ba an yi mutane ba kafin su kuma in Allah ne musu wannan magana ne musu magana ne da adawa da samudawa su a kusa gare su ya ce wa adan wa samuda wa kasta bayyana lakum min masakinin ya bayyana gare ku ga gidajen da suka yi na wanda ku ba ku iya yin irin su shine awalan yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya ba bayan kasa bayan guru sai su yi duwa su gani fa kana aqibatu allazina kanu min qablihim ya makoma ta kasance ta wanda suka kasance kafin su su fa wa'ancan kanu hum ashadda minhum quwwa sun kasance sun fi su karfi adawa da samudawa da wanda Allah ya halaka kafin mutanen makka sun fi mutanen makka ƙarfi wa asaran fil ardi sun fi su barin gurabu sun mutanen makka ɗin sun diba gidajen mutanen makka bukkoki ne wanda aka yi da duwatsu da laka su kuma arawa suna ganin gidansu kanu yadda tuna minal jibali buyutan amine su duki ba aje ka samu gudan babba sai ɗaya hidda kaga ya hidda kofa ya hidda ciki wajen zama kaga bai halatta bai ba ka manta shi da kai da ka kwaba laka ka hada zuci ka tafi kasa shi Allah ya ce sun fi su karfi kuma sun fi su barin goya buga gidajen su na ayyanzu kuna ganin irin abin da suka yi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya damtse su da suka yi dhunubai wa ma kana lahum min Allah min wa ba su da wani mai kare su kuma bayan Allah babu mai musu katanga babu mai katangance su daga Allah da ya tashi kama su wannan ayat ta nuna yana da kyawo mutum ya shiga ya yi dubi ga ayoyin Allah ba yawon bude ido ɗai ba a yawon ganin ayoyin Allah duk mutumin da ya tashi yanzu ya shiga duniya ya je irin ƙasar Turkiya irin Turki ya je irin Oman ya je irin wajajen Tabuka ya je wajajen sham wajajen iraki ya dawo ya tafi irin kotsoba wajajen fel to zai ga abubuwan za su kara mai imani zai ga irin mutanen da aka yi zai ga wani matsala ga gaya mai cewa wa'annan daular abbasiya ta kawo kaza nan ta daɗe shekara kaza wasu wajaje sunan su har yanzu eh, ƙasa sun koma ƙasashen turawa kamar spain amma sunan sunan larabawa ne na wasu al'abbasiyun zai ga wani masallaci da aka bari na tarihi babu masallaci kawai minara aka bari daga sama zuwa ƙasa a ce a da nan masallaci ya yi zama na suwani ne da suka yi fada da sauki kaza ya fada duk wani abubuwan akwai su na asar wanda ya je turkiya a turkiya da oman sun fi yawa na mutanen da suka wuce wanda ya je misira duk waɗannan wajajen zai ga irin waɗannan abubuwan da yake na mamaki ne zai ga irin waɗannan abubuwan da yake na asar ne na gura da kuma Allah yake aikata a bayan kasa domin a gan su kara maka imani ba domin a gan su kawai a yi selfie da su ba a ce ga hoto inda aka yi kaza ga hoto inda aka yi kaza ga inda samudawa ita madinatu samud da cikin saudi arabia ta ce ina tsammanin daga madina cikin kilomitoci ne babu yawa ana zuwa a ga gidajensu amma annabi ya ce kada ku shiga illa wa antum baki sai kuna kuka wajen kada ku shiga ku dinga ɗauka hotuna kika da har yanzu abin ya ɗauki hotuna don shi baka ganin hotuna suna taya ku shiga kuna kuka kuna damuwa kuna ganin cewa waɗanda suka yi waɗannan gidaje ka ga gidajen ku duk manya amma sun zan gora Allah ya halakar da masu gidajen to ku ma mushrikan makka ga sunan ba su da nisa gare ku sai kun wuce su in za ku je sha kuna rikin ta taɗi wasai sai kun bi ta nan kuke wucewa to su zama muku izna mana kun ga gidaje ne da ba ku taɓa yin irin ba ƙarfin ku bai kai ku yi irin wayannan gidajen ba amma Allah ya halakar da Allah ya halakar da masu su don shi da na gaba ake ɗaukar darasi da na gaba ake gane zurfin ruwa da na gaba ake ɗaukar izna sai ga cewa ga abin da wani yayi Allah ya halaka shi ga abin da yayi in kuɗi ga ka ce wani yayi kuɗi da yawa yau ya zama tarihi babu shi in mulki ka ce wani ya yi mulki ya rika kaza in ilmi an yi malam wani bayan kasa amma ya tafi don haka babu mai jawwama in ka je makabarta akwai babban mai kuɗi akwai babban malami akwai babban mai mulki akwai babban attajiri akwai babban salihi akwai babban fajiri kaga duk wannan gashi annabi ya ce fazuruha fa innaha tudhakkirukum akhirah kamar da Allah ya kira mu cewa ba a yi tafiya ba domin a ga yadda makomarsu ta kasance sai ya kasance an ɗauki izina. kun wannan ya nuna mana cewa ƙarfin mutum ga Allah ya faɗi suna da ƙarfi wala kad na fi ma in na makkannakum fihi haka Allah ya ce mun makkana musu ƙasa mun dawo mun musu ita da abin da ku ba ku samu irin wannan ba wata Allah da ka bayyar ce mun yi musu abin da ku mu yi muku ba to kaga duk da haka nan kuma sai Allah ya ce Allah ya halaka su kuma ya ce wa ma kana lahum min Allah min waq ba su da mai kare su daga azabar Allah lokacin da ta zo zalika bi annahum kanat ta'tihim ayatun zalika bi annahum kanat ta'tihim bil bayyinat ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Allah ya ce ba kan zalunci ya rike su ba zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati wannan saboda manzanni su zo musu da hujjoji bayyananu kamar yadda naku manzo yanzu yake karanta muku amma su fa kafa zuce suka kafirce suka ki yin biyayya A'a sai Allah ce fa akhadahumullah sai shi kuma Allah ta yadda mke su innahu qawiyyun shadidul iqab lalle Allah mai tsananin karfi ne Allah mai ƙarfi ne mai tsananin hukuma ne ga wanda yayi mai kafirci don ke sai kasance izina ga mutanen makka waɗannan mutanen na adawa da samudawa da akusa da su da akusa ga gidajensu da akusa ga garuruwansu da hanyarsu ta zuwa neman abinci ga yadda suka kasance ma Allah Allah ya rike su kuma waɗannan ayoyin malamai suka ce suna nuna watan ƙarfi da Allah yake bai a bayan ƙasa da iya barin gurabu da manya-manyan gidaje da manya-manyan dukiyoyi da manya-manyan technology da kaza ba shi ke nuna Allah ya tashi don kan mutum wa'annan ba su mai magani ga Allah ya faɗi cewa ya ba su ƙarfin ya ba su kaza ya ba su gurabu amma da Allah tashi yadda muke su kuma ba su da mai musu kariya za ka kuɗi da dabara da ƙarfi da waye ba masu mutum kariya daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ɗauki izna mu biki ya karɓe mu muna da imani kuma ya muna gafara abinda mun faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi zukatan mu ya shafe shi cikin littafan mu sai gobe in Allah ya da za mu tashi kissan mu'minu ali fir'aun wanda shine jigon wannan surar da da Allah sai a fita da muke amsa a wannan sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam ya wanda lafiya don Allah malam muna neman ƙarin haske a kan fatawar da ka mu shekaran jiya game da idan mutum yana biyar liman sallah sai ya gama karatun fatiha liman abin da ya gani dai idan ya ƙare karatun fatiha liman bai duka yana iya karanta tura ko ku zai ci gaba da bamanta fatiha ne idan a sallah bai a sarki ce eh zai ce gaba karanta babu yin shu a cikin sallah haka mana mai babu inda ake cewa in ka je yi shu waje ɗaya ne an dan yi shu za ka bai da shi ne wannan da ta cewa cikin dalilan da ke malamai suke cewa da su istiraha ba a dadewa ya zauna ake saurin tashi saboda lam yuqfaz la azkar nan sai ya cikin sallah ba a yi abin da ake faɗi ba za ka babu abin da ake karantawa yana nuna cewa ba a dadewa saboda haka in kana karatu kana biyar sallar azhar ko la'asar ko inda liman ke yi a sarki ko inda yake yi bayyane baka ji yawa ya yawa baka ji to sai ma zaka karanta in ka gama fatiha zaka tafi sura ka karanta amma in inda yake yi a bayyane ne to fatiha sai malamai suka yi sabani kana karantawa za ka iya gama fatiha kai ma ka samu kai gaisa ka fatiha sai ka saurara yana karatu kana saurarawa wallahu ta'ala wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lafiya da imani malam dan Allah ina barin addu'a ina dan fama da ciki na gode a shawar lafiya daga wata bayar Allah kuma ta bada naira dubu mun sa cikin asusun marayu insha Allah ah, yin shi kamata sun fara neman taimakon marayu kila ma ta samu ladan budewa ta bude kila ma ta samu ladan wani nawa wata to ba za mu dade bakwai da ta ki mutum. ta shi ke kila bakwai kila goma insha Allah insha Allah ya lafiya kuma ya saka ya wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam imani bi malam na samu jarabawa ta kansa 2022 na fara azumi 2025 amma gaskoci suka hana ni kan cewa ba zan yi azumi ba kuma har yanzu ban samu ƙarfin ranka wannan azumi ba shi wannan azumi ya zo kuma ba zan iya ba bana jin ƙarfin in azumi abinda ya hana ni ciyarwa shi ne fatan Allah ya ni lafiya domin ya rabu wannan azumi malam zai iya ciyarwa wanda ke da kansa ya danganta likitoci su gaya mai wani stage ta kai akwai inda kake kai ba ta warkewa ka in ka ta kai inda likitoci suka ce maka ba za ta warke ba dole ciyarwa za ka dinga yi dama a rashin lafiya wadda ake ciyarwa shine wadda aka tabbatar ma ba ta warkewa dama ko ita ko tsufa su ne tsufa a tabbatar ka tsufan da ba ka yi ba za ka dawo yaro ba za ka ji dama ba lokacin likitoci su ce maka kansa ka ba ka jin dama ta kai wani stage za ka dinga ciyarwa amma sun ce ma da yi kaza yi kaza ana iya maganin ta stage one take ka ɗan ce kuma ma ana za a yi maka operation ma a cire maka za a yi kaza to in an samu irin haka to za ka bari kararka ko da kila an yi an cire ma ko ta ji sauki amma ba ka samu ƙarfi ba za ka bari in ka samu ƙarfi sai ka kamar kana minkum mariban aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra in ka rasu a cikin wannan lokacin ba ba a samu yanka ka ba ba ka rayar ku idan kana jiran ka warke kana jiran ka warke ne ka fara sai kawai sai Allah ya kiran ka to kai lokacin azumin ka bai yi ba azaba ka ba baka da ciyawa baka da kuma baka da baka da ranku amma inda ka ji dama ka ce yau da ranka gobe da ranka har ka rasu to ka rasu ana biyar ka shi shine mamma ta wa alaihi sawmun sama al-waliyyu wallahu ta'ala wannan ya ce don Allah a taimake ni assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da imani da nisan kwana da albarka amin dan Allah malam a taimaka ni ina cikin damuwa sosai tsawon lokaci idan ina al'ada mijina ya kasa hakuri har na yi wanka kai sai dai maganganun suna da nauyi yana biyan bukata da ita ta bayanta ma'ana amma ba cikin dubara ba kaga ciwon ta na biyan bukata amma bai saduwa da ita wai ce abin na ga mota kuma ta bai magana ya ce babu da ke gaskiya inda in biya bukata ba ta farki ko ta doka ya ce babu da ke da shari'a don Allah malam ne matsayin wannan ya biya faɗi haka ne babu laifi abinda adda shi ne jima'i wai tsanuwa ka annin mahidi kulluwa azan fa'tadilun nisa'a fil mahidi zaka ba a kusantar su a cikin inda jini ke fitowa nan ne annabi sallallahu ya hana kuma kamar da zuwa hadisai da yawa Allah ya hana annabi sai ya hana sai annabi sai sallan yana ummatin nan Aisha in tana haila ta saka zani ya fito wanda zai rufe cibiyar ta zuwa gwiwa sannan kuma yi mubasharar ta don haka abin da ba a yi idan ana haila ne jima'i ba a yi amma duk abin da ba jima'i ba to yana halarta wallahu ta'ala hmm, a ƙarshe. Hmm. wannan ya ce ta ce kuma idan ya fitar da zakka ya ba kannansa ba ka ce nufi ba ba ka a ma'anar ta a dunkula an kai ba ta faɗuwa wani magana ba ta faɗuwa malam ya yi kyau ya yi kyau dunkula ka ba ta faɗuwa daga baya ka samu ya koma karanta a wasa ya a wai kila ci gaba akwai dan nauyi ta ya ce idan ya fitar da zakka ya ba kannansa da yan uwansa wai an ce ba a ba yan uwa zakka haka ne na gode a tashi lafiya a ba haka bane ana ba yan uwa zakka wanda ba a ba zakka usul da furu da mata mutum bai ba uwaye zakka mutum bai ba ƴaƴa ne zakka sannan miji bai ba mata zakka amma mata na ba miji zakka su kaga yan uwa suna shiga don haka da zarar mutum ba mahaifinka bane ko mahaifiyarka ba ɗanka bane kai ka haifai kuma ba matarka bane ita kiyaye waɗannan guda uku jimmi ya haɗa su abin da ya hada shi ne wajabcin ciyarwa su ne kake wajen koda gidanka akwai ɗan ƙanin ka da ɗan uwan da ɗan uwan suna zama gidanka da waye ba wajibi ne ka ci da su kai ta kowa ya tsaya sai ba ka ci da su amma mahaifiyar ka dole sai ka ci da shi ba ta da abinci mahaifiyar ka dole sai ka ci da shi bai da abinci ƴaƴanka dole sai ka ci da su ba ta da abinci matar ka dole sai ka ci da ita in ba ta da abinci amma kaga ita ba dole sai ta ci da kai ba saboda ka ba ta ci da kai ita da haka ba wajibi bane gare ta wajibi ba wajibi bane za ka aka ce ita na iya ba ta zakka idan kana da kamar yadda zai da sai ko zai da fatawa abdullahi bin mas'ud kamar da hadisi yake cikin sahih al-bukhari yanzu za ta yi da zakka ya ce ai niyyar ce ciki ba zakka kace ban yadda ba sai na jira ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kaji aka ce ya rasulullah ga zai da ta zo yace ayyu zawali wace zai da ciki aka ce wanda abdullahi bin mas'ud ka wani ce me aka yi ta ce abdullahi ne ya raya cewa wai ka ce shi ya fi cancanta in ba zakka sai ce ya yi gaskiya mafi cancanta za ki ba zakka shi ne mijinki za ka mace tana iya ba ta zakka ɗan uwa yana iya ba ɗan uwa ne ya fi ya kai ta waje ana iya ba abokai ana iya ba ɗan uwa da ɗan kowa ana iya ba ƙanin baba da wan baba ana iya ba ƙanin mata da wan mata da baban mata duk ana iya ba su kawai dai ka ba fanka, kanka ba 'ya'yanka sannan kuma kakka bai wa matarka za ka je ke ba su Allah ta'ala a insha Allah mu da gobe insha Allah muna fatan mu dinga fara da biyar da muna bai da kanki da yau mu fara da biyar ma kawai ki daya ku zai yi ku fara da biyar da Allah subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka